Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku tura application ta WhatsApp. To sai kun san cewar za ku iya tura bidiyo ko audio wato waka kenan ko kuma wato ainihin wani hoto ta WhatsApp amma kuma ba za ku iya tura application ba sai dai ku shiga Play Store ku copy link in wannan application din ku tura mutum link ɗinsa don kun tura mutum link sai da downloading yanzu kuma direct kawai za ku tura mutum ne in kawai tura mutum ne kawai direct zai install in shi a waya misali gashi nan ni a cikin whatsapp dina na taɓa tura na taba tura wani ka wani taɓa tura mishi wato ainihin wannan application wani application gashi na taɓa tura mishi wani application gashi nan apk base apk to taba taɓa na taba kai gashi nan sai kawai shi ma a wurin shi kamar yadda kuka gani a haka shi ma a wurin shi haka zai nuna zai nuna mishi cewa da installing in wannan application din ina na taɓa tura mishi to shiken to yanzu insha Allah zan nuna muku yanda za ku ɗauko za ku za ku tura mutum application direct ta whatsapp ba tare da kun tura mishi link ba kawai sai dai installing ɗinsa dam yanda za ku yi shine za ku yi downloading in wani application ne mai suna es file explorer es file explorer explorer wannan application in gaskiya babu shi a play store amma kuma na ɗaura muku link ɗinsa a description na wannan bidiyon na sannan kuma na link ɗinsa yana nan a comment na farko na wannan bidiyon link ɗinsa akwai a description wato ƙasan wannan bidiyon sannan kuma a comment section na farko akwai link ɗin wannan application ɗin suna application in es file explorer tom da farko dai idan ni ina da application ɗin idan ka shiga gashi nan es file explorer to gashi nan idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka idan ka shiga gashi nan zan shiga zai nuna maka nan music movies app images not editor cleaner logo mega sunan dai ga abubuwa da yawa to idan ya nuna maka wayannan abubuwan ga app to za ka taɓa wannan app din. idan ka taɓa wannan app din, gashi nan ya nuna ma app direct to tunda da ya nuna ma app direct idan ka taɓa zai yi idan ya yi satin zai shiga bari mu dan jira shi ya shiga idan ya shiga duk wani application da kake da shi a wayarka gaba ɗaya zai nuna ma to misali ga whatsapp nan misali whatsapp business nake so na tura wani to ga whatsapp business nan ina da shi to yanda zan yi in tura mutum shine kawai zan danne wannan whatsapp ɗin idan na danne wannan wannan tik ɗin zai fito wato ainihin akan whatsapp ɗin gashi nan na daina wasa ina kila ma zan iya tikin in wani amma misali ya ka wasa ina ke son tura mutum gashi nan na danne ga wani ga wani tik ya fito akan whatsapp din sannan ga alamar delete backup properties shi mu to wannan shi din zan taba alamar shi ga ta ta fito a biyun karshe na taba alamar shi zai nuno min abubuwan da nake da shi ga bluetooth ga es sender ga email gmail ga save to drive ga save to es send by land ga dai abubuwa ga whatsapp ga ga whatsapp business ina ga kuma zanda to ta whatsapp nake so na tura mutum to tunda ina son tura mutum ta whatsapp ne zan taba whatsapp ne da direct idan na taba whatsapp zai nuno min wato ainihin mutanen da nake da su to misali wannan naziru da nake so na tura wannan application din to tunda ina son tura mishi wannan application ko sai na zabe shi idan na zabe shi sai na sending to idan na sending to shikenan zai loading gashi na application din